duk abin da aka saba yi da na tunatar da mutane don kula da lafiyarsu sai ga wani abu ya zo kwatsam wannan shi kuma yana da ainihin matsalolinsa abin da aka saba shine jirgi zai tashi daga najeriya zuwa maka bai wuce awa hudu zuwa da rabi ba ko biyar in ya yi tsanani sai kuma gashi abu ya zo wannan yaƙi ya zo na sudan ba za a bin sararin samaniyar su ba sai an canza akala da za a bi wannan kuma ya kawo har zuwa jirgi zai kai awa bakwai da rabi kila ma har kai takwas bincike ya nuna akan cewa duk mutum da zai zana a ainihin cikin jirgi ya yi doguwar tafiya da ta wuce awa hudu hudu to akwai yiwuwar ɗaya a cikin mutane ɗari shida ɗaya daga cikinsu ya ainihin jininsa ya daskare misali masalan masalan idan mutum ya wuce shekara hamsin sai muka ga lallai akan dole sai mun ainihin canza yanayin abin da za mu yi me ya kamata a yi shine na ɗaya akan cewa duk wani ah, mahajjaji mai niyan haji an ah, zai tafi a nan state ɗinsa ko jiharsa masalan dole ma'aikatan lafiya su tambaye shi in ya wuce shekara hamsin wani cututtuka yake da shi kamar misali cututtuka kamar misali ɗaya ko ciwon hawan jini ko kuma ciwon ah, suga ko ciwon kumburin kafa ko ciwon kafa ko na koda kowane irin ciwon da ke ganin an manyan mutane suke yin sa wannan in aka samu a labarin wannan aka rubuta shi to kuma kasancewan sufa duk wani jirgi da dau ma'aikata mahajjata akan sa ko likita ko nurse guda biyu ko uku ko hudu a cikinsu don saboda irin wannan yanayi muka faɗa masu masu jirgi akan cewa fa wannan mutane yawancinsu ba su saba hawan jirgi ba saboda mun yi lissafi akwai wurin mutane dubu goma sha biyu wanda shekaru su ya wuce shekara hamsin saboda haka wa'annan mutanen wasu mutane ne wanda muke ainihin muka damu a kansu a muka fada masu jiragai akan cewa to duk lokacin da za su hau za a ba su kujera ya kamata su dinga aiki da ma'aikatanmu da suke kan cikin jirgin nan wurin ba su wurin zama sai muka ce musu akan cewa likitance akan duk wanda ya wuce shekara hamsin ya kamata kar a sa shi a bakin wundo a sa shi a bakin hanya saboda duk lokacin da ya zanna ya kamar misali awa biyu yana zanne ya kamata ya miƙe kafarsa ko kuma ya tashi ya dan zaga ya dan motsa jikinsa saboda hanyar jinin nan ya zama hanyar tafiyar jinin sa da yake jikinsa yana tafiya saboda idan baya tafiya akwai yiwuwar wannan jinin kamar na faɗa zai daskare idan jinin nan hanyar jini da take dawo da shi zuwa zuciya wato veins kenan ta daskare jini ba ana iya samun wani abu da ake kira deep venous thrombosis shi wannan deep venous thrombosis idan ya zama na gudan gudan nan ya faru bayan ya daskare ya daskare sai kuma ainihin tsinke sai a ya shiga jinin kuma ya tafi to zai iya zuwa ya shiga cikin zuciya ko cikin huhu ya je toshe wata hanyar da jinin yake tafiya wanda za ga mutum ya faɗi ko ya samu stroke a samu matsala ko kuma in ba ya sa'a ba ainihin rayuwarsa ta ƙare idan ma'aikatan nan a mahajjata suka sauka bayan awa takwas ko bakwai da rabi wasu ba su saba zama ba sun wahala za su sauka a cikin wani yanayi yanayi sun gaji suna cikin damuwa mara su ta kama ko kuma za su zama sun zama sun rude so wannan rude ne kamata su ma mu muna kokarin an faɗakar da su akan wannan yanayin saboda haka lokacin da mahajjata suka sauka likitocin mu da ma'aikatan lafiyar mu za su san yadda za su bi da wannan mahajjata saboda wannan al'amari bayan wannan kuma magunguna da ya kamata a dace Allah ya kiyaye idan irin wannan abu ya faru a saman jirgi so masu masu jiragen mun faɗa musu akan cewa akwai magunguna da ya kamata dole akwai shi a cikin wannan jirgin wanda zai taimaka in wannan abu ya faru za a iya wa'annan ma'aikatan lafiya da suke cikin jirgin za su taimaka dan a taimaka musu kuma mun buga takarda muna ainihin waye da mutane akan a cikin turanci da harshen yarbanci da kuma hausa da kuma pidgin saboda mutane su gane wannan al'amarin abin da muke ciki